Gina sashen naɗa da adana bayanan marasa lafiya a babbar asibitin garin Zurmi wani bangare ne na ayyukan ci gaba da dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Zurmi da Shinkafi. Alhaji Bello Hassan ya kufa ga aiwatarwa ga al'ummar mazabarsa. An dai makare wannan sashi da na'urori masu aiki da kwakwalwa da kuma maganaɗi sun sadarwa na yanar gizo da dai sauran muhimman ababen da ake bukata don tabbatar da gudanar wannan muhimmin bangare yadda ya kamata. Dan majalisar wakilai ta tarayyar mai wakiltar mazabar Zurmi da Shinkafi alhaji bello hassan wanda wani na hannun damansa ya wakilta ya daina na ta sa na ci gaba da samar da kyakkyawan kilci ga al'ummar mazabar tare fatar za yi amfani da waɗannan muhimman kayayyaki yadda ya kamata ita ma hukumar asibiti an rage mata cost wanda sai ta sai a eh, banga takardu na bukatar asibiti prescription form lab form to wayannan ya ce hospital to duk ga an kawo su. an dai bayar da horo na musamman ga jami'an da za su kula da wannan cibiya duk zaman a zaman mu kawai amma ya kokari ya kawo mu su don mu samu sauki ayyukanmu musamman ma irin bacewar case folder da aka samu ko kuma irin documentation number da aka samu amma yanzu an samu cigaba komi ya zama ta intanet za a yi shi komi sauƙaƙe shugaban babbar asibitin zurmi wanda jaddada tasirin wannan aiki a fagen inganta ayyukan kiwon lafiya ga al'ummar yankin ya ba da tabbacin kula da waɗannan muhimman kayayyaki yadda ya kamata domin a daɗe ana cin moriyar su ba sai an sha waya ba duk lokacin da feshin zai zo za a kwamfuta ce za a sa hannu a duba a gani nan take za a yi information na mutum ba sai an sha waya wannan dai shine aiki irinsa na farko a wannan yanki ana kuma sa ran fadada shi zuwa wasu sauran manyan asibitoci da ke wannan mazaɓa jamilu ibrahim gusau